A daidai lokacin da ake ci gaba da shata ta ruwan sama kamar da bakin kwarya a jamhuriyar Nijar, abin ya haifar da ambaliya da dama a sassan kasar yayin da jama'a da dama suka rasa matsugunan su. Tuni dai hukumomi da ke da alhakin fitar da kididdiga game da hatsarorin da ambaliyar ruwan ta haifar a kasar ta sanar da cewa zoke yanzu sama da mutane dubu goma ne suka rasa muhallansu yayin da sama da mutane ɗari biyu suka rasu. Ana cikin haka ne sai gashi akan iyakan Nijar Najeriya a cikin garin birnin birnin Kwanni allobar cutar kwalara ta bayyana kamar yadda shugaban hukumar asibitin birnin Kwanni Dr. Nana Mariya Mamman ta yi mini karin bayani. Tun daren shekaran jiya sha biyun dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana. Mun fara samun shi ne daga CAC na Dosai. Mun samu mutum biyu wanda muka fara da su. Daga nan nan cikin garin Dosai in ma daga daren shekaran jiya zawa yanzu dai muna da mutum goma sha ɗaya a can cikin likitan Dosai wanda suke ɗauke da wannan gudana. tana da amai kuma yau da sahi yanzu zuwa sha biyu rana anan ma kwanne mun fara samun ka yanzu dai muna da ka biyar na nan kwanne cikin gari gadan-gadan wanda aka kawo mu yanzu yanzu take yanki aka kawo musu insha Allah. Hukumomin garin da jami'an kiwon lafiyar gunduma ta birnin Kwandi sun bayyana gano wata unguwa da ke cikin garin da cewa can ne suke tunanin abin ya samo asali a cikin garin na birnin Kwandi kuma akan haka ne Musa Ladan hakimin unguwar mu wadata ta birnin Kwandi ya muna wannan bayanin. Kusan sati biyu yanzu da muka shiga tun daga abaji wanda ya kawo har daidai fabe mun shiga mu ma masu gidaje gargadi na cewa su gyara a daina zuba gwalolo bisa titi in mutum bai da hali ba na ba shi gaya mana sai a gina rami gangan gidan shi a kwashe gwalolo ne shi zube a bitai amma in kana da hali ka sa mota ta kwashe kai jinga a biya a hidda ko masu tanunuwa su kwashe su hidda mutanen garin mu suna ganin kama tsanani na ake sa ba tsanani na ba gyara kayan ka bai zan sabke mu raba ba lahiya kiwon lahiya muka nema ba na ba ne laihi ne na matsayin da aka ɗauka aka bani wallahi in mai riba ta sa hannu ba game da ramen nan na mani'a dush dush din da a cikin tasha da kewayen tasha in ba ɗauki matakai ba kowa ya rame ya ji a abi ne wallahi ba za mu taɓa samun marasa kulera a cikin mu wadata ba. tuni dai yan najeriya da ke kan iyakar suka soma kira ga hukumomin garuruwan da ke wannan gefen na najeriya da su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kar abin ya bulla wajen su. nasiru ladan ni mutumin najeriya Najeriya ne mun samu labari ko kuma mun garan mu matsalar cuta amai da gudawa ta barke nan Nijar. Muna kira ga magabatan nan mu can gida Najeriya da su yi kokari su dokan mana mataki gudun ga wannan matsalar ta kai can gare mu saboda cuta ta mai matsala mai saurin kisa mai hadarin ga na Murtala kiya irin wanga yanayi na damana akwai abubuwa da dama waɗanda ka sha mutane kai amai da zawo duk muna buƙatar magabatan mu su dan taimaka muna da wasu abubuwa waɗanda ka amfani ga jiki haka muna roƙon matakan kariya daga wagga cuta wadda zamanto ta sakka kai hakan ga in akwai wani gudunmawa wanda muka gabatar mu za su yi mana to don Allah su taimaka su dan taimaka muna da wasu magunguna waɗanda ka da wannan ciwon wannan matsalar ta bullar allobar kwalara a birnin Kwanni ta shafi mutane bakwai zoti wannan lokaci yayin da magashin garin ya ce muna ma'aikatarsa na kokarin da duk yadda ce domin dakile wannan lamarin da yasa hukumar asibiti na ƙasa da na jihar Tawa sabka a garin na birnin Kwanni da umarnin shugaban ƙasar General Brigadier Abdurrahman Chani